بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله تكين إيقوان ya sake dawo da mu da sannu kuma malam zai yi bayani akan abin da ya shafi al-khulafa'ur rashidun al-arba'a wato halifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama guda hudu. Mutum gaskiya a gurare da yawa yana bakin ciki in ya ji ana ambatar wa'ansu wanda ake ambata su da su ne taurari ko su ne wata. Wata fajira sarauniya kyau ko kuma wani arne an kwallo ko kuma wani arne dan dambe ko kuma wani arnawa ga sunan ana ta girmama su an kai su inda ba kai ba. Ana ambatar su an haife shekara na kaza ya rayu a gari kaza ya yi karatu a wata makaranta. Ai wannan arnan su ba sa ci arnan ai wannan arnan yana son ya ci abu kaza shi ya fi so abu kaza baya ci yana kyamar shi wannan arnan in aka zo ana kaza abubuwa da yawa zumanta mutum yana taɓaddalo an ce kuma samari Allah shirye su shiga ɗakin su hoton arna ga sunan a gefe an ce ko duk hoton da aka ɗaga duk hoton da ka ɗauke shi ka jingine shi ko ka rataye wannan mai hoton ka girmama shi to yaushe ne musulmi yake girmama arnawa to yaushe ne dan musulmi ya san duk abin da ya shafi wannan arna haifuwar shi da abubuwa da kaza in aka zo kuma aka mishi tambaya sahabi ɗaya sai ka tadda ba shi san komai ba sai ka tadda ba shi san komai ba abin takaice abin haushi cewar mu san sirar sahabbai wutar Allah ce wutar Allah ce saboda gaskiya muna san su soyayya da suka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna san su taimakon da suka yi ma musulunci muna san su a zitacen mu ya kamata mu san komai nasu san komai nasu mu san komai nasu ya kamata mu dinga alfahari ya kamata mu dinga alfahari ya kamata mu dinga alfahari ai na san ka kaza da kaza na abubakar da na umar da na usman da na ali duk sanda aka ambaci wani abu ina sane da shi ko da ban san komai ba zan san dai mafi yawa to ya kamata shine manufa za mu fara da khulafa'ur rashidun yanzu za mu saurari tarihin halifa na farko sayyidina abubakar siddiq allah ya ƙara yadda a gare shi abubakar sunan shi abdullah baban shi sunan shi to amma an fi sanin shi da abubakar siddiq baban shi shi ma an fi sanin shi da abu kuhafa sai zaman to ana ce abubakar ibn abi kuhafa amma haƙiƙan sunan shi abdullah ibn Usman. abubakar radiyallahu an shine dai wanda daga cikin sifar shi ba shi da kauri mutum ne mai karamin jiki kuma siriri ne hamma an ce akwai naman fuskar shi kaɗan ana ganin ƙashin a fuskar fuskar shi saboda rishin kauri kuma daga cikin sifar da aka ce yana da furfura gashin shi fari ne yana saka lalle abubakar siddiq farkon wanda ya musulunta ba shakka cikin maza yanzu za mu saurari halifa na biyu سيدنا عمر ابن الخطاب الفاروق عمر أنا مشي شور بابا حفص أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله العدوي ما هي في الشي حنتمة بنت هاشم بن مغيرة هما يا مسلمتا شيكرا تشيدا لبعثة عمر رضي الله عنه يا مسلمتا شكرونشي إشرين دشيدا صفة عمر كمان دا بياني رضي الله عنه شيدا متنة فري أين إرو وند فرين جا جدا جدا أكا جكين شيكي رضي الله عنه هما متنة وان دي هاد أبيو radiyallahu anhu kuma yana da sanko tsakiyar kan shi nan babu gashi dai gefe kuma idan shi ja ne yana da tsanani amma akan gaskiya ba zalunci gurin Umar radiyallahu an. abadan tarihin halifa na sayyidina Usman Zunnurai Abu Abdullah wanda a jahiliya ana ce mishi Abu Amr yayi suna baban Amr mahaifiyar shi sunanta Arwa bint Karim wata musulunta Uthman radiyallahu anhu yana cikin wanda suka musulunta tun farko Usman, radiyallahu anhu farko wanda ya hijira zuwa Habasha da matar shi yar annabi Ruqayya yana cikin wanda yarda yarda Allah ta tabbata gare su gashi yana cikin ar rashidi gashi shi mai haske biyu wanda Allah ne ya daga shi ba shi wannan daraja Usman radiyallahu anhu ka tsakiya ne a halitta ba mai tsawo bane shi ko ba gajere ba ba ka kaura ba shi kuma ba siriri ba haka kuma a wajen fari da baki aka tsakiya ne amma tsatsamin fuska gare shi wanda ya dube shi duk da furfurar shi in ka duba fuskar shi mutum ne mai kyan fuska hannuwan shi irin masu hannu ne mai faɗi. tsakanin kafaɗa shi da kafaɗa shi ma yana da faɗi. gemun shi da furfura ba wanda ya aura min ya shi sai shi ba wanda ya tafi tare na wajen haɗari sai shi wa ya dinga faɗin abubuwan da abubakar ya yi kuma yana ma umar faɗa gaban mutane sai abubakar ya tashi ya yi gurfana kan gwiwa ya ce ai ni ne farfara ni ne fa azzalimin ba shi ba annabi sallallahu bai tanka ma abubakar ba ya ci gaba da faɗar shi ya ce daga yau kar in ji mutum ya taɓa wannan tsohon sahabbai daga nan ba wasa tare da abubakar ba wanda ya isa ya tanka ma abubakar ba mai magana abubakar ya ce kaza ya je ya saboda girman shi da mazaunin shi a zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun san haka tunda ba a raga ma umar ba saboda abubakar wa za a raga ma cikin saboda haka kowa ya san darajar <laughs> abubakar a zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zamanto ba mai taɓa shi radiyallahu an ko wasa ba mai wasa da abubakar radiyallahu an kuma abin da zai bayyana darajar shi annabi yana zaune a yi fatuwa ya bude baki ya bada amsa wa ya isa in ba abubakar ba radiyallahu wani annabi yana zaune a ce kaza ya bude baki ya da amsa annabi ya shiru ma'ana magana daidai ce ba gyara abubakar radiyallahu an shi ya samu wannan darajar cikin sahabbai ba wanda ya kai ya yi haka kuma wata rana duk dai muna maganar abin da za ta bayyana muna falalashi wata rana akwai wani ƙauye kusa da madina ana ce mishi bani amr bin auf sai kuma wani tashi hankali ta har ya kai kusa suka su yi yaƙi sai annabi ya je sulhu da ya tashi tafiya yake bilal ya ce in dai lokacin sallah kun ga ban zo ba ka tada sallah ka ce abubakar ya yi sallah don ba a saba ba wani ya yi sallah tun da musulunci ya zo ba a saba ba wani ya limanci sai annabi to gana ɗaya zai faru in dai ban zo ba a sa abubakar ya sallah sai annabi ya tafi saboda ya sulhu tsakanin masu yaƙin nan to lokacin sallah ya yi aka yi adani da lokaci ya zo sai bilal daman annabi ya faɗa mai sai ta da sallah sai ce ma abubakar ka muna sallah dama annabi haka ya ce ya ce in bai zo ba kamar sallah kuma lokaci ya yi abubakar ya shiga gaba ya fara kabbara an shiga sallah ana farkon sallah sai annabi ya iso da annabi ya iso sahabbai su ga annabi he suka fara tabi wani suna tabi da hannu suna tabi a cinyarsu to abubakar bai saba ba yana ta ji ana sallah ana tabi amma da abin yayi yawa sai ya waiwayo sai ga annabi a safin farko annabi da ya samu guri a safin farko ya kabbara ya ci gaba da sallah bayan abubakar da ya ga annabi sai kama koma baya baya sai annabi sallallahu yana ce mai ka ci gaba da sallah ka ci gaba da sallah sai yake haka bai isa ba ya komo baya shiga safin farko ya bar gaba ba liman sai annabi ya shiga gaba da annabi ya sallah bayan an gama sallah sai annabi ya wa'azi biyu ɗaya na abubakar ɗaya na sauran sahabbai ya ce ya abubakar wai me yasa ni da nace ka ci gaba me yasa ka komo sai ce ai bai cancanta ba ni ban kai ba in yi sallah a ce cikin mamumai na annabi muhammad sallallahu alaihi ban kai can ba don haka ba zan yi sallah ba kana nan annabi bai ce mai komai ba sai kuma ya waiwayo sauran sahabbai ya ce wai me yasa kuke tabi in wani abu ya faru cikin sallah ku rinka tasbihi daga nan ta zama sunna ku ce subhanallah subhanallah tabi na mata ne yanzu akwai mata suna ƙarshe na sallaci in wani abu ya faru mata sai su yi tabi cewar akwai wani kuskure to namiji kuma sai ya tasbihi subhanallah dan lima yanzu wani kuskure sai mu ce mishi subhanallah saboda ya gyara kuskuren da ya a cikin sallah nana aisha radiyallahu anha tana ba mu labarin sallam yana cikin rashin lafiya rashin nan ta ajali sallallahu alaihi wasallam sai bilal ya zo bayan adin ya ce lokacin sallah ya rasulallah to annabi ya kasa fitowa sai ya ce ka ce ma abubakar ya sallah annabi zai iya fitowa ba zazzabi ya matsa mishi sallallahu alaihi wasallam ya fito ce abubakar annabi ya ce kai sallah sai na aisha ta yi maza maza ta ce ya rasulallah babana in ya shiga yana sallah kuka yake cikin karatu kuma hakikan sifar shi duk sanda ya fara karatu yana tunanin abin da yake yana karatu kuka zai hana ajimi yake faɗi radiyallahu an babana haka yake a sa wani a sa umar ya sallah ba babana na ita ko manufarta kar a canfa da babanta saboda ko da yake a ce annabi sallallahu alaihi wane ne ka isa kama mazaunin annabi sallallahu sallam? kawo an sun su gaya ma babanta magana a gaya baban wani amma ba na ta ba manufarta kenan to amma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda nake so mu gane annabi ya ta maimaita abubakar na ce sallah ba wani ba ita kuma tana tana tana da naci ya rasulallah a sa dai wani na fi da ta naci da yawa sai yake cewa ki rabu da ni kufa yan kufa kuna da makirci kamar makircin matan nan wanda suka lokacin annabi yusuf wanda suka yi yayyanke yatsunsu makircin ki kamar nasu su ne fa suka zo suna sukan wannan matar matar wazi suna cewa wai tana so ta yi fajirci da yaron ta mai hidima a gidanta kuma gashi su ma sun zo sun faɗa abin da suke sukanta to ke ma wannan makircin abin da yake faɗin nan ba shi ba kike nufi kina nufi kar a sa babanki saboda mutane kar su ce shi ne yayi kaza da kaza bayan annabi sallallahu na ce ba mai sallah sai abubakar sai kuma yake cewa ya Allah wa rasulu illa abubakar Allah da manzan shi sun ƙi sai abubakar zai sallah duk wannan abubuwan suna gwadi wane ne wanda zai shugabanci bayan annabi sallah a ce sai shi Hukumci a ce sai shi amma wata rana da wata tsohuwa ta zo tana neman sadaka wajen annabi sallallahu alaihi sai ta ce a taimaka mata sai annabi ya ce rumbu ba komai sai dai ki je ki koma wani lokacin Allah ya sa an samu wani a baki ta ba da baya ta koma ta ce ya rasulullah in na zo ban same ka ba gashi na ji an ci kana rushin lafiya kana nufi wai in ta koma annabi ya mutu to in na zo ban same ka ba in ce ba sai ya ce ki zo ma wannan sai gwada abubakar ki zo ma wannan shi zai baki yan uwa masu hankali za su gane ko annabi kamar yana cewa gafa wanda zai shugabanci a rufe kofofin duka mutane a bar kofar abubakar saboda ya shigo ya musulmi sallah kofar shi za ta shigo zo mambari gurin sallah abubuwa da yawa wanda za su sa a gane annabi bai buɗe baki ba ya ce wanda zai shugabanci bayana wane amma wannan abubuwan da suka faru duk suna gwadawa annabi ya zaɓi abubakar kuma zaɓi ne wanda kowa ba wanda za su yi shakku a cikin shi ko da yake shaidan ya sa an ɗan hayaniya tsakanin muhajirin 'yan makka wanda suka yi hijira da ansar mutane 'yan madina kowane yana ganin shugabanci yana cikinsu yan maka suna cewa shugabanci yan maka ne sun da annabi dan maka ne kuma su suna cewa su kuma shugabanci yana cikin mutum da garinmu ne nan madina to dan ya so ya yi kura to amma ya gamu da manyan mutane a lokacin suka yi tunani suka koma ba suka gyara dan bai yi nasara ba alhamdulillah a lokacin aka gyara da kamar lokacin mu ne mai wa an yaƙe yaƙe da zub da jini kamar da ya faru bayan shekaru can wanda yake lokacin tabi'ai da atba'at tabi'in da aka yi ta hayaniya da kashe-kashe amma wa'annan manyan mutane ne zaɓin Allah ne Allah yarda Allah ta tabbata gare su babu an su wanda aka ce yarda Allah ta tabbata gare su ya sahabbai laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara duk wanda suka yi baya da annabi karkashin bishiyar nan ta Hudaybiya wadda ake cewa Shimesi yau sun kai dubu da ɗari hudu laqad Ta tahaqqaqa haƙiƙan haƙiƙan yarda Allah ta tabbata gare su duk tasu don haka ake cewa fula radiyallahu radiyallahu dan muna da dalili Allah ya yarda da rayuwar da mutuwashi. an rubuta shi yardadde ne gurin Allah yana duniya bai mutu ba amma in basu ba ba a cewa radiyallahu an sai kuskuren wa'ansu da suke ɗaukaka wa'ansu hannu. da suka wuce gona da iri a wajen girmama su har suka kai suka ce wai yarda Allah ta tabbata gare su alhali ba san ba wani hali suka mutu Allah kaɗai ya sani daga tabi'ai ma ba a faɗa mu haka ba balantana wanda ya zo bayan dubu da ɗari hudu kuma a ce wai yarda Allah ta tabbata gare shi kuma wannan kun san wuce iyaka ne muna fata Allah ya sanya soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zutacen mu da soyayyar sahabban shi duka da duka abubuwan da musulunci ya taho da shi kuma allah ya gatta zira'anmu allah ya gatta niyanmu allah mai da mu kan hanya gaskiya allah ya muna cikin masu soyayya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da musulunci ya zo da ita muna nan dai kan darsinmu akan bayani da labarin sayyidina abubakar siddiq radiyallahu da kuma bayanin falalar shi da bambantar da ya yi a kan sauran sahabbai wanda ya zamanto duk sahabbai sun yi imani abubakar radiyallahu yana gaba da su wani tabi'i sunan shi abu raja al'ataridi yana ba mu labari yana cewa bayan mutuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan abubakar ya zama khalifa ya ce na kawo ziyara madina sai na ga mutane sun taru sai na ga wani yana sumbata goshin wani yana girmama shi ya mai da kaman baban shi da yake ni bako ne sai na tambaya shi wannan mai sumbata wane wanda ake sumbata wane ne shi sai aka ce wannan wanda kaga yana sumbata sunan shi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wannan wanda ake sumbata a goshi sunan shi abubakar ne siddiq radiyallahu da yana sumbata goshin shi yana cewa zan fanshe ka da raina da ba don kai ba damun mun halaka kuma wannan maganar saboda bayan allah ya taimaka mu sahabbai an fi ƙarfin wanda suka yi ridda aka fi ƙarfin wanda suka ce ba sa ba da zaka kuma wa'anda suka fito suka ce su annabawan ƙarya ne aka kashe su shine musailama da aswad al'ansi duka aka kashe su to albishara ga sahabbai gaba ɗaya shi ko ya tashi ya ce ai wannan wanda ya cancanta a girmama kuma a ambace shi da alheri abubakar radiyallahu an kun san me yasa ya tashi ya sumbaci goshin shi da aka yi nan ko kuma da wa'ancan marasa wanda suka ƙiba da zaka suka ce su tunda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da rai ya cancanta mu bashi zaka tunda ya mutu mu ba za mu ba kowa zakan mu ba zaka ce rukuni ce da rukunan musulunci in aka rushe rukuni da rukunan musulunci an fara rukunin addinin musulunci saboda haka abubakar radiyallahu anhu ya tashi ya damara ya ce wallahi ya kansu za mu yi kamar da yake yakan kafirai umar radiyallahu anhu ya zo ya ce ya abubakar mutanen nan fa masallata ne ko da yake sun hana zaka ai suna sallah ai musulmi ne kaka za mu yaƙi musulmi sai ya ce tafi daga nan daga gabana kai ne ake ambata ana cewa namijin gaske da kaza kuma ga gurin da ya kamata a dake kuma har za ka yi wani laushi ya ce wallahi zan yaƙe su kamar inda yake yaƙan kafirai inda suka ce ko da kwano ɗaya suna ba annabi suka ce ba za su ba da shi ba sahabbai wannan ya zo ya mishi magana ya ƙi al'ada abubakar ya fi kowa laushi ya fi kowa sauƙi kowa na iya zan amma anan sai aka tadda abubakar ya sake halittar shi ta sake ba mai iya mishi magana duk inda aka zo aka taba shi ce ba za a yawa shi ba zai zauna ba ya huta sai an yaƙi mutanen nan dole aka tashi aka yi damara umar radiyallahu an bai gimsu ba amma yana da imani da hangen abubakar da fahimtar shi da imanin shi ya ce mu da bamu gamsu ba amma dai abin da zai yi za mu taimaka mishi to ashe Allah ya gwada mishi yana hange da hasken imani ya gano hadarin a yi sakaki a irin wannan abun nan ba gurin sakaki ba ne ya tashi da gaske ku duba yan uwa musulmi sanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu sahabbai duk sun koka sahabbai duk sun koka har ma wa'ansu ya kai abun kamar maye gare su daga cikin su Umar radiyallahu an lokacin da ya gigice ko da aka ce mishi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya ce ƙarya ne bai mutu ba ya zare takobe ya ce in na ji wani ya ce ya mutu zan yanke harcin shi ya zo ya tsaya bakin kun san dai maganar nan ba daidai ba ce haƙiƙan annabi ya mutu to amma shi a lokacin nan za a sama mishi uzuri yana cikin gigita radiyallahu an sauran sahabbai kowane ya yi irin tashi bilal radiyallahu an ladan cayi ba zai ƙara adani ba ga kowa to abar sallah abar adani annabi sallallahu alaihi wasallam ai duk wannan ya gwada mana ne don mu ci gaba da yi ba dan da in ya mutu ba a dakanta amma a lokacin nan shi ma za ku sama mishi uzuri yana cikin wannan firgitar rabuwa da masoyi aliyu radiyallahu an ya shiga gida ya zauna ko sallah farilla ba fitowa me yasa wannan abin da yake ciki to abin da nake so in isa gare shi abubakar radiyallahu an daga zuwa sanda aka yi wannan mutuwar baya madina yana da wani yana da gona tana can a wani ƙauye yana can aka je aka faɗa mishi ya zo da doki a guje ko da ya shigo ya samu sahabbai suna kokawa an taru a garkan annabi muhammad sallallahu alaihi ya tsaga mutane ya shiga gidan gida na shi ne tunda gidan diyar shi ne ko da ya shiga ɗakin diyar shi na na aisha radiyallahu anha ya samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a kwance an rufe shi da bargo ya ɗaga bargon nan ya dubi fuska annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbati goshin annabi ya yi hawaye har hawaye ya jiƙa fuskar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin hawayen nan kuma sai ya ce kai kuka ba namu ba ne. sai ya ja sai ya rufe fuska annabi sallallahu ya fito ya ce kai ina mai cewa zai yanke harcen wani wani ya ce annabi ya mutu umar radiyallahu anhu ya ce zauna na ce ya mai faɗa ya zauna duk suna biyayya suna ɗa a gare shi sun mai da shi kamar babansu shi ne ya tashi ya khutba ya gaba ya gaya ma mutane mutane fustafo aka zo sai yake cewa duk wanda da yake bauta ma muhammadu to ya san muhammad ya mutu shin akwai musulmi mai bauta ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko yana biyayya da muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bauta ma allah amma duk wanda yake bauta ma allah allah yana nan mai rai ne da mai ba zai mutu ba ya ringa gaya musu ayoyi wa ma muhammadun illa nabiyyun qad khalat min qablihi rusul akiri ya gaya musu ayoyi yana sai suka falko wa'ansu suka fara farka sai suka fahimta kenan Allah ya sauko ayoyi innaka mayyitun wa innahum mayyitun an gabatar abubuwa da annabi shi kanshi yayi alamomi yana cewa in ba nan in na tafi a sawa ne in aka za ya faru gawa ne hamma wani lokaci yake ban kwana da su sallallahu alaihi wasallam amma duk da wannan ga abin da ya faru abin da nake son isa gare shi abubakar koka nan da suka shi bai koka ba zaman nan da suka yi na, kuka da tausayawa shi bai da tashi saboda nauyi an ɗora mishi nauyi bai zauna ba to ku duba daga mutuwar annabi sallallahu alaihi ya shiga yaƙe-yaƙe wa an suka yi ridda suka fita daga musulunci ya kamata a yaƙe su a kashe su saboda duk wanda ya shiga musulunci ya fita daga musulunci a kashe shi ridda kenan Wa an su kuma ba ridda bace amma sun ci ba sa ba da zaka su ma a yaƙe su sai an maido su a faɗa musu zaka rukuni ce da kuran musulunci to ya shiga yaƙe-yaƙe kenan yana cikin tashin hankali bai zauna ba bai huta ba yana cikin to yanzu wannan da allah ya sa aka yi nasara gari ya samu kwanciyar hankali wanda aka kashe an kashe wanda suka tuba sun tuba an koma kan hanya kun ga amar radiyallahu anhu tashi yana sumbata goshin ce kash da ba dan shi ba da mun halaka masu riddan nan da masu wane har ma an ce akwai wanda suka suka jera runduna za su kawo hari madina bayan sanin mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma da suka ga kaushin abubakar da niyyar shi da tashin da ya tsaye suka san abin ba na wasa ba ne wannan mummunan niyyar suka rushe ta haka in bai faru ba to gashi wannan shine abubakar manya-manyan sahabbai sahabi na biyu shi kan shi ya ga girman shi har ya sumbace shi ya mai da shi kaman baban shi radiyallahu anhum aliyu radiyallahu an shi ma wata rana yana da daga wata mace banda ɗiyan shi alhassan da hussein da suke daga cikin na na fatima radiyallahu anha wani sunan shi muhammad ibn Al-Hanafiya. yake tambayar baban shi yake cewa cikin sahabbai wani ne wanda ka gani ya fi fala na ɗaya sai ali ya ce ba shakka abubakar sai ce to baba kuma a ganin ka wane na biyu sai ce ba shakka umar shine na biyu to shi a su zo su gani abinda abubakar fi masu zagin su suna la'anar su gashi shi da kanshi ali radiyallahu an yana soyayya da su yana ambata su da alheri yana cewa shine na ɗaya abubakar umar shine na biyu kuma gashi bayan haka allah ya ba shi yara ƙanana shi abubakar shi aliyu ya sa mu ɗaya sunan shi abubakar mai bi mishi ya san mishi umar shin kana ɗaukan sunan maƙiyinka ka sa a ɗiyanka suna ana haka to ga su ɗiya kuma ga sunan suna cikin zira'ar aliyu ɗaya sunan shi abubakar ɗaya umar masu cewa zan shi allah ya balauce su da wata mummunar fahimta cewar akwai gaba tsakanin abubakar da umar da aliyu wallahi babu gaba tsakaninsu to suna nan akan wani halin har yau wanda suka shiga mummunar wannan aqida wanda aka yaudare su aka sa musu guba cikin abinci ko kuma guba cikin zuma suka lasa suna tsammanin zuma ce zuma ce mai guba an yada wannan mummuna aƙidar har a gida a garukan murcan hausa Wa an sun ɗauka suna nan wal'ayyadu billah suna la'anar abubakar umar ku duba yan musulmi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sa su gane sai Muhammad ibn al-Hanafiya dan Ali yake cewa na so in ce wane na uku sai kuma na ji tsoro zai ce wani sai na ce amma bayan biyun nan sai kai sai ya ce ni inwa ni ɗaya ne daga cikin musulmi ku duba tawadu'i da sadauki da baya cewa shi wane ne Ali radiyallahu an babu wani abun shakku anan wanda yana cikin almajiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi almajirci a gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi renon shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam dole ya zamanto haka sadauki bai ce ni inwa sai dai suwa ne ni ban kai can ba ya mai da kan shi baya shi ko kowa ya san wane ne shi in allah ya kai ran mu muka zo a maganar shi za ku ji wane ne shi shi ma aliyu radiyallahu anhu abubakar radiyallahu anhu yana cikin wanda suke Ta ka tsantsan a duk wani abu wanda yake haram shi ma muna sukan shi'a sun ce ya cinye gadin na na fatima to ku ji rayuwar shiga take kun san addinin musulunci ya ce wanda yake da bawa ya halitta ku yi rijijeniya da shi ya fansi kansu taimako ne har dai bawan kan ya musulunta kana da bawa ya musulunta ka taimaka mishi a yi kokari har an ce zaka ma a dinga ba bayi don su fansi kansu sun zama iya to sai wannan bawan yake so fanskan shi daga abubakar radiyallahu an sai abubakar ya ce nawa kake iya biya sai ya ce kaza to shi yanzu sai aka sauwaƙe mishi ya je can ya yi aikin shi a waje ya yi dako ko ya yi saide saide wane ne amma kowane wata ya samu abin da ya kawo ana kilgawa ana gama duk san da ya biya ya zama ɗa ya sayi kansa to wannan mutumin in ya samo kuɗi ya kama abubakar shi wannan bawan in ya samo abinci ya kama abubakar abincin nan wannan kuɗin shi kaza sai a hasaba sai a zo a tara duka saboda a san nawa ya kawo to ana nan dai abin da ya faru sai wata rana kowane lokaci in kawo abinci sai abubakar ya tsace wannan abincin a ina ka samo shi na mine ne da me aka yi shi waye girka shi sannan ya ɗauka ya ci to nan ko yunwa ta damu abubakar radiyallahu aiki na ko da ya gamu da wannan bawan nashi da dan abinci sai ce ga abinci shi ma a sa cikin wannan abin da muke tsakani ma na hasa ba abubakar da karɓar abincin nan sai loma ya sa a baki sai da ya tauna ya tauna haɗe sai ba ya ce to ai yau baka tambaye ni ba kai ku al'ada kullum na ka abinci sai ka tambaye ni sai ce to na tambaye kan ai na ka samu shi sai ce wannan abincin tsafi na yi tun a jahiliya tun bai musulunta ba da na yi tsafi ba a biya ni ba yanzu na gamu da mutanen nan wanda na musu tsafin na ce su biya ni suka biya ni abincin nan sai abubakar ya tashi ya ce ka kashe ni ka halakar da ni ya saka hannu a makogoro ya dinga matsuwa har jini ya fito ya ga abin bai yi ba ya je karuwa ya sha ya amai ya sha ya amai sai da ya ɗarwaye cikin shi duka har ya kusa halakan aka ce abubakar saboda loma ɗaya zaka kashe kanka sai ce ku saurara da kunne na ji annabi sallallahu alaihi ya ce duk naman da ya toho daga kuɗin haram wuta ta kamace shi ni ko ina nake iya ma wuta duk naman da ya tofo daga haram kudin haram wuta ta kamace shi to wanda yake hannun halin shi ne uwa ce ya ci gadon na na fatima wanda yake wannan rayuwar shi yana taka har ya yiwuwa a je wani zo makaryaci saboda shi'a ba wanda ya fi su ba wanda ya fi shi'a karya sai yahudawa in aka ce ka ce makaryata a duniya wani ka ce ba yahude daya na biyu shi'a duka rayuwarsu duka a gine take a kan karya ai wane yi kaza ai wane yi wane sahabi kaza yi kaza abubakar ya yi kaza umar ya yi kaza karya suke ta jingina musu suna suna suna ka musu mummuna wala yadu abu gare su su ko su manyan sahabbai abin da muke so mu isa ga wannan labarin cewar ku duba wanda ya barbar loma ɗaya ba a cikin cikin shi yaushe ne zai ci haƙƙin wani kuma wane ne zai ci har wanda yake shi fa mai dukiya ne mai hali ne abubakar yana cikin madauniya dukiyar shi duka ina ya batatta saboda ɗaukaka musulunci kuma annabi sallallahu ya yabe shi kwarai da gaske ya ce ba wata dukiya da ta amfane ni kamar dukiya abubakar ba dukiya da ta amfane annabi muhammad sallallahu kaman ta abubakar duk sanda aka ce a musulunci za a wani abu ya abubakar ya ɗauko ya miƙa har ma ya kai wani lokaci ba shi da anini ba shi da yana sake da riga mai faci riga ta tsage har ma ya sa ƙaya kaya ya zo ya shabbake ta haka saboda al'aurar shi ta bayyana da ƙaya annabi ya dube shi ga duba ka duba wannan mai halin ya zamanto da ƙaya yake rataye rigar shi ana nan sai ga jibril alaihi salam ya sauko ya ce wai me ya samu yake jibril yake ce ma annabi me ya samu wannan bawan Allah haka sai ce duke shi duk ta gama ya badda ita saboda aikin musulunci sai ce to shin ya ɓadda su yana cikin yarda da halin da yake koko kuma bai yarda ba sai ya tambaye shi annabi ya ce wallahi na yarda tun abin da duk abin da na sa a musulunci da yarda da zuciya mai kyau ni na bada sai jibril alayhi salam ya mashi albishiri cewar allah yana son shi kuma allah zai mishi sakamakon haka aljanna suna muna da magana kan abubakar wanda annabi ya yi su. gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wasiyoyi wanda sahabbai sun haddace da yawa ba za su manta ba a rayuwarsu gaba ɗaya daga cikinta kakka roƙi komai daga kowa sai abin da ya zamanto larura duk abin da kake iya kai da kanka kakka zamanto komai a bani amini kaza hadde masu yawan bara ba su larura bara ga wanda ba shi larura haramun ce ga wanda bai rasa in ya rasa abin da zai ci ya sha larura ta kai shi ya miƙa hannu aka bashi wannan halal ne gare shi amma duk wanda yake da kuɗi wasu suna bara ne me ba su sun fi shi kuɗi amma sun ci gaba da yi makanta da gurgunta da wani abuwa duk ba ita take kabar rishi shi yake sabar amma tun wani makahon miliyoniya ne wani gurgun gidaje gare shi da motoci amma zai ci gaba da bara yana ganin haka halal ne gare shi wannan haramun ne da shi da mai kwace ɗaya gurin Allah amsulunci to sai ya ce annabi ya ce mana kan mu komai wajen wani yana kan taguwar shi raƙumin shi abubakar bulalar da yake lafta ma taguwar shi sai ta faɗi a ƙasa akwai wani kusan shi a tsaye suna zance da shi maimakon ya ce wane ba ni wannan bulalar ta faɗi sai ya gurfanar da raƙumin shi ya sauko ƙasa ya ɗauki bulalar sai kuma sai ce wane tunda ina tsaye suka ce ba ni ce a annabi sallallahu ya yace masoyina yana nufi annabi masoyina ya ce ka in ka in tambayi kowa wani abu sai larura ni kuma ban ga larura anan ba ina iya in sauko in dauka sai sauko ya dauka da kanshi radiyallahu an yan wa musulmi abubakar radiyallahu an kaka ya zama khalifa abinda ku sani sanda aka zabe shi khalifa ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu aka zabe shi to amma an yi dan waroro a wani lokacin abin da nake so in tuna ma kaina in tuna ma 'yan uwana musulmi da juna gaba ɗaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu tarihin haifuwar annabi sallallahu a wannan watan rabi'ul awwal goma sha biyu amma akwai jayayya tsakanin malaman tarihi wa'an sun ce sha biyu wa'an sun ce sha shida wa'an sun ƙara wa'an sun rage gashi nan dai kowane da dalilan su to idan akwai saɓani amma su waɗanda da suka yi saɓani sun saɓa haɗuwar kai a wajen tarihin rasuwar shi duk tasu da baki ɗaya sun ce a tarihin sha biyu a watan rabiul awwal sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to ku duba gashi yanzu da za mu samu mutum ɗari suka zo duk suka ce an yi abu kaza ranar kaza ba wanda ya saba da kuma mu samu mutum ɗari sun saba wani ya ƙara wani ya rage wani kafi gimsuwa wanda kafi ɗaukan shi da muhimmanci yan wa a amsa wanda babu saɓani ko to una jawo hankalin masu yin biki ranar haifuwar annabi sallallahu bikin nan suna ganin abin murna ce ga haifuwar annabi sallallahu to ku duba saɓani a wajen haifuwar shi kuma babu saɓani a wajen rasuwar shi kenan bikin nan ya ya dace da ranar rabuwa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku duba wannan abun kuma ai hangi abin da yake ciki ranar da ya rasu ba saɓani ita ce ranar bikin wa'ansu kowace shekara shin murna da ruwa da shi ne komi na ɗaya kenan na biyu ga sahabbai ga tabi'ai ga atba'at tabi'in su ne in nace atba'at tabi'in ina nufi kamar imam malik da shafi'i da bukhari da wane ne su ne atba'at tabi'in wanda suka zo baya wa'annan duka ba su yi biki da shi ba ba su san ba da wannan maulidin kwata-kwata shin mutanen mutanen nan suna son annabi ko ku sun rayu sun tafi da ƙin son annabi wannan tambayoyi ne suna son amsa wa'annan mutanen da suka rayu a wannan lokacin wanda annabi ya ce khairul qurun qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum thumma alladhina mafi alheri cikin qarni qarni kuma ana nufi shekara ɗari to shekara ɗari ta farko ita ce mafi alheri wadda annabi ya rayu shekara nan ɗari da sahabbai suka rayu shekara ɗari mai bi mata da tabi'ai suka rayu shekara ɗari mai bi mata uku wanda atba'at tabi'in suka rayu wannan ita ce mafi bayan haka kuma aka samu garwaye to ku duba su ne wanda ba su yi ba biki da haifuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ranar mutuwar shi sallallahu alaihi wasallam fadahu abi wa ummi sha biyu ga rabi'il kuma ya dace da ranar litinin sallallahu alaihi wasallam wannan ranar aka nada abubakar radiyallahu an kuma nada shi in nan da aka yi da abun da ya faru Abun da ya faru bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen madina al-ansar suka je suka taru a ƙarƙashin wata a rumfa shine gurin da suke taruwa suna tattauna suna cewa gari garinmu ne madina kuma mu ne muka taimaka ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har ya da addinin musulunci abin da ya kamata wanda zai shugabanci cikin mu ne abubakar radiyallahu ya samu labari ya zo shi da umar da abu ubai da amir jarrah suka ce mu kai musu ziyara mu faɗa musu mu tuna musu da suka zo aka zauna aka tattauna abubakar radiyallahu da ya zo sai shugabansu wanda yake sunan shi sa'ad ibn ubada ba shi da lafiya an zo da shi a kwance yake yana da zazzabi baya iya zama in yana magana na kusa da shi ma baya ji amma da yake abu ne ya zo na muhimmanci a gurinsu aka tafo da shi a ɗauki aka ajiye shi a wannan mitin ɗin ya ce in nai magana ba za ku da ya ce in ya faɗi wani zai rinka ɗaga murya kamar inda ladan yake yi saura su ji shine da ya buɗe baki abin da ya ce ba shakka mu ne farkon da muka musulunta gari gaba ɗaya ku kun riga musulunta amma ku yan kaɗan ne kun musulunta amma kun kasa ku taimaka ma annabi ya wani abu ya baro garin nan ya zo garinmu muka taimaka kuma da kuka iso nan kuka zama cikinmu ma'ana kuma kun zama namu saboda haka yanzu shugabanci na mutanen madina a zaɓi wani daga mutanen madina ka a sa muhajiri a sa ansari daga mutanen madina da ya faɗi da magana nan da ya gama umar radiyallahu anhu yana zaune kuma umar kun san shi Allah ya shi da kaifi yana fusata da sauri yana so ya motsa yunkura ya magana abubakar ya danne shi ya ce kaza kaza abu ne ba a son faɗa a cikin wani abu saboda abu ne haɗari shaidan ya fara hurawa shaidan yana so ya yi dace haɗa kan manya-manyan sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam tukunna ba a min sutura ba ba a binne shi ba yana gida a kwance fa ake wannan to da yake dai manya-manyan sahabbai ne da yake mutanen Allah ne to ku ji abin da duk sanda da ya tashi abubakar radiyallahu anhu ya hana umar ya ce umar ina da ɗan zance na da na shirya yana cikin raina ina so in faɗi abubakar ya hana mini sai abubakar ya tashi ya yabi allah ya godiya ga allah ya yabe shi salati ga annabi sallallahu alaihi sai ya ce gaskiya gaskiya abin da kuka faɗi gaskiya ce cewar ku ne kuka musulunta kun taimaka wa musulunci kun yi kaza wannan maganar ba shakka mun miƙa wuya haka kuma muna fata allah biya ku amma abin da annabi ya faɗi shugabanci yana cikin ƙurashawa kuma ya faɗi da kanshi saboda haka ni ba ina son ba shugabanci ga kaina ko ka a'a yanzu na zo muku da wa'ansu wanda suke suna cin ƙuresha ga umar ga abu ubai da amurin jarrah ku zaɓi ɗaya cikinsu ku sa shugabanci sai umar ya ce cikin magana duk da ya faɗi duk abin da na jera ina so in faɗi sai da ya faɗi irin shi har ya fi nawa kyau sai abu ɗaya shi ne ban ji kyau shi ba cewar a zaɓe ni shi a zaune ya ce a magana nan ban ji ta ba yaushe ne ni zan yi shugabanci a ce abubakar yana da rai ai gwanda a datse na da haka ta faru sai aka ta hayaniya mutanen madina su faɗi wannan su faɗi har wani daga cikinsu ya ce ga magana tsaka-tsakiya aka ce faɗi mu ji sai ya ce a zaɓe shugabanni guda biyu ɗaya da muhajiri ɗaya sa kuma wannan abu ne sananne baya yiwa jagora biyu a gari yanzu kamar masallaci liman yanzu aka ce liman biyu wani ya tashi tsaye wani ya ruku'i wani za ku bi wanda za ku duniya duk za ta to can ma haka wannan ya ce ai wannan ya ce kar in ga an yi wannan ya ce a fita wannan ya ce kar a fita wannan sai ka tadda abubuwa ba ya yi wa shugaba biyu larabawa sun yi karin magana sun ce duk jirgin da yake da direba biyu zai nitse saboda ba ya yi wa da an fara tafiya wani ya ja dama wani ya ja hagu sai ka tadda jirgi ya kife dole ya zamanto shugaba ɗaya ne aka ce magana ka bata yi ba har su yan uwan shi suka ce kai yi shiru magana ka ba mai kyau bace ana nan dai a faɗi kun can annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yana yaban sahabbai yana ce ma umar ma ra'aitu abqariyan yafri fayar farya ban taba ganin mutum mai kwalkwalwa ba kamar umar law kana nabiyyan ba'di la qultu innahu umar da yana yi wa a ce akwai wani annabi bayana annabi ya ce da sai in ce umar ne saboda Allah ya bashi fahimta da kwalkwalwa to tsaya ku gani abin da ya faru ana cikin hayaniyan nan sai ya tashi tsaye sai ya kama hannun abubakar ya ce kai na baya haka kai ne shugabanmu sai na biyu ya tashi na uku ya tashi na goma su ma mutanen madina suka ji kunya suka tashi suka shiga layi kawai aka yin baya shedan abin da yake bukata bai faru ba kun ga manyan mutane wannan da zai faru a zamaninmu sai an zub da jini saboda yaƙi kowa cewa ni ko mu ko danginmu ko garinmu ko da za a zauna a amma haka da yake mutanen kirki ne suna idan Allah daman abu ne na shaidan ya zo yana cewa zai samu nasara abun suka tashi suka yin baya alhamdulillah ba wanda bai yi baya a ba sai aliyu radiyallahu an da azubair bin awwam da abbas su ne suka ɗan dakanta wani lokaci can da suka samu nutsuwa su ma suka suka yin baya an ce wata shida bayan wata shida suka zo suka yi baya ga abubakar radiyallahu an me yiwa sababin menene shi ba a sani ba hamma suna cewa wa'ansu suna <coughs> tsammanin da yake su dangin annabi ne wanda zai yi shugabanci ya zamanto daga dangin annabi shi kuma annabi sallallahu ya sanatar ya ce abubakar ji zai limanci abubakar kaza abu yana gwadawa amma bai fito fili ba karar ya ce shi ne bayana amma duk wannan abun ko da aka bayyana musu suka fahimta kawai suka taso suka zo suka miƙa hannu suka yi baya'a babu wani tashin hankali alhamdulillah wannan abun da ake tsoro duk ya gama kuma alhassan jika annabi yana tambayar baban shi aliyu radiyallahu an yake cewa ka kuka yi kuka zaɓi abubakar shugabanci da tarihi bai da su lokacin nan ƙananan yara ne bisa abin da ake ciki ba sai ke cewa muka hangi annabi sallallahu alaihi ya zaba muna shi a shugabancin addini mu kuma ba za mu zaɓe shi a shugabancin duniya ba to wai addini da duniya wane ne gaba eh addini to sallah ko tana cikin addini to gashi annabi ya zaɓi abubakar ya ce kai za ka yi sallah to wanda aka zaba ya muna sallah ba za mu zaɓe shi ba a abun duniya ku duba fahimtar ali radiyallahu yana faɗa ma ɗan shi alhassan ya ce abin da ya sa ka ga aka zaɓi abubakar shi ne zaɓin da annabi ya muna saboda haka ba gaba tsakaninsu ba gaba sai a ƙwalƙwalwar shi'a kawai abun da suka samu na ƙarya wanda aka ɗura musu suke ambatar abubakar da umar radiyallahu an da mummunar sira wal'ayyadu billah ko da aka zaɓi abubakar radiyallahu an safiya ta waye kamar cikin daren na an gama baya safiya ta waye an zo kuma an sitira ga annabi sallallahu alaihi wasallam an binne annabi sallallahu alaihi wasallam an gama dai maganar janaza shugaba musulmi abubakar radiyallahu an da safiya ta waye sai ya ɗauko guffa zambili gambili nan mene cikin shi tufa riguna da yadi ga malam muhammad sai da riguna wannan sana'a abubakar radiyallahu an zai tafi kasuwa ya je sai umar radiyallahu ina za ka ya khalifata rasulullah ya ce kasuwa zani abinda na saba to ya ce ba ta yi wa haka a ce khalifa khalifa annabi muhammad sallallahu alaihi a kasuwa yana siyasa ya ce a ah, to in je kuma ya su mutu da yunwa ai dole in yi sana'a aka ce a ah, aka komo aka zo aka ta bashi hakuri aka ce za a dinga bashi daga rumbun musulmi baiti mal musulmin abun da zai ishe shi ci da sha da iyalan shi aka yi ta gaya magana har yadda sannan ya aje wannan ya dukan da tufan nan ya yi zaune aka ce kai yanzu ka ɗauki nauyi mai yawa saboda haka wannan sana'a zuwa kasuwa ba taka ba ce sannan aka ba shi da zai ishe shi da shi da iyalan shi sannan ya zamna radiyallahu an bayan haka abubakar radiyallahu an banda zuwa kasuwar yana da wani aiki na biyu wanda suke da raƙumma da wanda suke da awaki suna bukatar wanda zai rinka tatsa musu nono su ba shi wahalar shi daga nonon ba kuɗi ba in ka tatso ƙwarya ka za a ce ɗauki ƙwarya ɗaya misali to yana haka kafin ya zama khalifa to mutane ma da yake zuwa yana musu tatsa a gefen madina suka je aka ce an nada abubakar ka ce ya ce wayo mun rasa wanda zai muna tatsa yanzu dai mu samu wani sai labarin ya iso a kunnen shi ya yi rantsuwa ce wallahi zai ci gaba da wani aikin da yi. khalifa shugaba amma ya ci gaba da wani aikin ya je ya bi dare ko wani lokacin da ya samu ya je ya tatsa su kuma in ya tatso ya ɗauko ladan shi ya tafo da shi ba girman kai radiyallahu an yana khalifan musulmi akwai wata tsofuwa tsofuwan nan makawuniya tsofuwa ba ta motsawa abun da take bayan gari ma a jikinta take ba ta da kowa tana bukata wanda zai taimaka mata to a umar radiyallahu an wani lokacin yana dan gewayo ta ga abin da take so ya ba ta ya mata koma to wahe zaman to kullum in ya zo sai same ta an mata wanka an fesa mata turare an mata abinci tana ci ta wannan da ba ta kowa wane mai haka gobe ma haka jibi ma haka yana nan yake ta kai zuwa zan in fake sai na ga wannan wane sai da dare ainihin sai tadda abubakar ya zo dam ya shiga wurin tsohuwan nan ya same ta mata wanka ya sa mata tufa ya mata abinci sai ya fice ko da haka Umar ya ɗora hannu akai ce wannan bawan Allah tsohon nan yaushe za mu cin mishi yaushe za mu yi wani aiki zai dace da kamar shi ma mun so muke mu yi kamar shi ba maganar a wuce shi ba ai mutumin ne ya fi karfin mu to ku duba ya bi dare yana khalifa rasulullah sallallahu ya je ya tatsan nono ya karbi ladan ba ma ya musu ba haka ya karbi ladan ya taho da shi ba girman kai ba zai gwada ba ai ni wane ne yaushe ne ni zan zo in muku tatsan nono yaushe ne zan yi kaza radiyallahu an abi bakar siddiq kuma abubakar radiyallahu an da watan rajab ya zo yanzu ya kama ya zama shugaba a watan rabi al'awwal mu ce asani jimada da jimada rajab yani wata biyar daga shugabanci sai ni ya umra ya tafi makka baban shi abu kuhafa yana da rai amma ya manyanta har ya makance yana nan a makka amma musulmi ne ya musulunta tun wannan lokacin ya ce zai kawo umra da ya zo umra sai ga khalifata rasulillah ya shigo makka da hantsi yana kan taguwa shi ko da ya zo wuce gurin da mutane suna zazzamne sai ya zo daidai gurin da baban shi yake zama sai mutane suka yi maza suka ce ga ɗanka nan ya zo khalifata rasulullah yana isowa baban shi aka ce yana tambaya ya iso aka ce ya iso sai ya tashi tsaye baban ya tashi mada sai ko abubakar radiyallahu an ya ga taguwar in ya ce sai ta durkusa ta zauna daga can sama ya duro ƙasa ya zo kama kan baban shi sun bata bai ce aini ba khalifa ne ya sumbaci kan baban shi ce babu dan me za ka tashi ni ya kamata in zo gare ka wani irin kai ka tashi ya kama baban shi baban shi yana kuka shi yana kuka tun sanda aka yi hijira shekara goma sha to ga shi dai ya sumbaci baban shi kuma ya girmama baban shi kwarai da gaske har yana kuka yana kuka in ya waiwaya dama sai ya fashe da kuka in ya waiwaya hagu ya fashe da kuka yana tunawa nan muke zaune da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nan muke tafiya da annabi ka san unguwar da take unguwar ka ce gogormayan nan da aka yi da kafirai duk tare suka yi a wannan gurin ko ina yana tuna mishi da abubuwan da suka faru yayi ta kuka radiyallahu an sai bayan haka ya shafe hawaye sai kuma yake khutba yake sana mutane ke cewa kun gani fa ba ni na sa kaina ba zaɓa ta aka yi kuma da an zaɓe ni ba an ce ba na fi ku a'a an gane ni ake so in hau amma akwai wanda ya fi ni alheri akwai wanda ya fi ni imani to amma kusan kusan komin ƙwarinka kai gurina mai rauni ne in dai ka ɗauki haƙƙin wani sai na durƙusan kana ƙwace wannan haƙƙin komin rauninka in dai wani ya karɓi ka kai gurina mai ƙwari ne don zan amso haƙƙinka in baka ku taimaka mini in kun ga ina kan gaskiya in na karkace ku